Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin ikon na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata takwas ga watan goma ibrahim kalmasi garba ne da zahar amin fage da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar Turkiyya ke yi na kai farmaki kan kurdawa. Yayin da Majalisar Wakilan Amurka ita ta kuma ta aika da takardun sammaci ga ofishin ma'aikatar tsaron kasar da na kasafin kuɗi da ke fadar White House. sannan za ku ji cewa hukumomin iraki sun yi alkawarin hukunta duk wani jami'in tsaro da ya aikata ba daidai ba yayin dakile zanga-zangar masu adawa da gwamnati. To kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa kotun sauraron kararrakin zaɓe ta tabbatar da zaɓen gwamna Bala Abdulkadir ƙauren Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin gwamnan jihar Bauchi har yake cewa. Wanda kuma ba su ci nasara ba a wannan shari'a muna miƙa hannayenmu na 'yan uwantaka na zumunta su zo mai aiki wa jihar Bauchi. To sai dai tuni APC wacce ta sha kayan ta yi watsi da ta yin. Yanzu aka fara ga dan mahaukaciya jama'a musu kwantar da hankalinsu idan mun kuma ƙetara jamhuriyar Nijar za a ji cewa a ci gaba da janyo ɓangarorin azbinawa da hukumomin ƙasar ke yi an yi wani taro na jaddada buƙatar fara amfani da harshen tagalan na yankin agadas da tawa saboda su azbinawan tagalan lalle abdullahi wani su ma amma yaran su suna da nasu harshe daban amma abdullahi ne wanda yake dama suna cikin kasa To kamar yadda muka muku alkawari a makon jiya za mu ci gaba da kawo muku shirin na mai ƙayatarwa na tsaka mai wuya kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a kafsawar da ake yi tsakanin bangaren da ke goyon bayan shirin kafa rugage a Najeriya da kuma ɓangaren da ke da ja yanzu kan ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar ta Turkiyya ke yi na kai farmaki kan mayakan kurdawa. A jiya Litinin, shugaba Trump ya ce, dakarun amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da turkiyya ke yi sai dai ya gargaɗe ta cikin kakkausan harshe da cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta sai dai abokanan shugaban amurka 'yan jam'iyyar democrat sun nuna fushinsu kan yadda amurkan za ta yasar da kurdawan siriya waɗanda suka haɗa kai suka yaƙi mayakan is tare da sojojin amurka a jiya litinin ɗaya daga cikin magoya bayan trump a majalisar dattijai ya kira wannan mataki a matsayin rashin hangen nesa da sanin ya kamata haka zalika 'yan jam'iyyar democrat ma'aikatar harkokin waje da ta tsaron amurka duk sun nuna kin amincewarsu ga wannan mataki na shirin kai hari da turkiyyar take so ta yi a arewacin siriya 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun aika da takardun sammaci ga ofisoshin ma'aikatar tsaron Amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar White House a ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da majalisar ta sa a gaba. Majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da Trump ya yi na riƙe tallafin kayayyakin soja da aka ware wa ƙasar Ukraine. a jiya litinin kwamitocin uku da 'yan jam'iyyar democrat ke jagoranta a majalisar suka buƙaci sakataren tsaron amurka mark expa da muƙaddashin darakta mai kula da kasafin kuɗi da gudanarwa da harkokin kasuwanci russell bauch da su miƙa takardun nan da zuwa 15 ga watan nan na oktoba. 'Yan jam'iyyar ta Democrat na binciken tursasawar da ake zargin Trump ya yi wa Ukraine na cewa ta binciki abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat wato Joe Biden da ɗansa. Wani bangaren binciken na so ne ya gano ko matakin da Trump ya ɗauka na riƙe tallafin kayayyakin soji da Amurka ta bawa Ukraine. na da nasaba ko akasin haka da bukatar da ya gabatarwa wa kasar na ta yi bincike iyalan biden labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin iraki sun yi alkawarin hukunta duk wani jami'in tsaron kasar da ya aikata ba daidai ba yayin dakile zanga-zangar masu adawa da gwamnati rundunar sojin kasar na kuma shirin janye dakarunta daga wata anguwa da ke birnin sadar a arewa maso gabashin bagadaza a wani mataki da aka ɗauka na kwantar da hankalin masu boran akalla mutane goma sha uku aka kashe a arangama da aka yi tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro a dare guda tun lokacin da aka fara zanga-zangar kusan mako guda da ya gabata mutane sama da ɗari sun mutu prime ministan pakistan imran khan zai fara ziyara aiki a yau talata a china inda zai gana da shugaba Xi Jinping da Prime Minister Li Keqiang don tattauna dangantakar kasashen biyu da kuma yanayin tsaro dangane da matakin da India ta ɗauka a baya-bayan nan a yankin Kashmir da ke ake takaddama a kai. A jiya Litinin ofishin Khan ya ce, ziyara aiki ta kwanaki biyu za ta taimaka sosai wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin Pakistan. zuba jari da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da suka kasance makwabta. rikici tsakanin pakistan da indiya ya zafafa a watan agusta bayan da gwamnatin indiya mai kishin addinin hindu ta janye kwarye-kwaryen 'yancin gashin kai da ta ba yankin na kashmir mai rinjayen musulmi ta kuma mamaye shi ta kuma mamaye yankin da kasashen biyu ke ikirarin nasu ne masu fafutukar sauyin yanayi a duniya sun fara zanga-zangar makonni biyu a jiya litinin inda suka yi ta nuna rashin da'a domin ganin an ɗauki matakan da za a rage fitar da hayaki da ke ɗumama yanayi. a birnin london 'yan sanda sun kama mutane 276 da suka toshe gadoji da tituna yayin da a birnin berlin kusan masu zanga-zangar dubu ɗaya ne suka toshe Borussia stan wani shataletalen ababen hawa da ke yankin da ake kira victory column Zahar Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara yada zangon ne a Baucin Yakuba inda a jiya kotun sauraron karar harkokin zaɓe ta tabbatar da zaben gwamna bala abdulkadir muhammad kauran bauchi na jam'iyyar pdp a matsayin gwamnan jihar ta bauchi sannan ta kuma ci tarar masu karar wato 'yan jam'iyyar apc waɗanda tuni su kuma suka ce za su ruga kotun ɗaukar ƙara a wannan shari'a da 'yan najeriya da dama suka zaku su san yadda za ta kaya abdulham muhammad gare ka shugaban kotun sauraron karar zaben salihu sha'ibu ya shafe sama da awanni shida yana karanta hukuncinsa wanda wakilan bangarorin suka halarta inda ya ce zaben da aka yi na gwamna sahihi ne mai cike da gaskiya sabili da haka ta tabbatar da sanata bala muhammad abdulkadiri a matsayin gwamnan bauchi bayan yanke hukuncin ne sai na fito wajen kotun inda na tarar da dandazon mutane suna ta bushe-bushe da kaɗe-kaɗe na murna game da hukuncin da kotun ta zartar. shi kemikal daga unguwan bakin kura muna jin daɗi yau kotu ta kori bako a jihar bauchi yanzu ne mai girma tsohon gwamna ma abubakar ya na ganki kina ta rawa da abu muna kaura da nake yi ya zarce ya wanda ya tafi kogi mun kona shi a je kogi yawa murna muke suna Adamu Muhammad Adamu daga Foguji a da local government ba komai ta so daga Foguji ba in zo na har wannan kotun sai don mu tabbatar da gaskiya a cikin al'amari muna fara farin ciki muna murna muna ga godiyar murna mu ga Shi ma gwamna Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi ya gabatar da jawabi wa al'ummar jihar dangane da nasarar da ya samu. Saboda haka ne muke kira wa kowa da kowa su san cewa wannan nasara daga Allah ne. kuma akwai nauyi a kanmu na shugabanci na jagoranci wayanda ma muka kada su a zaɓe wanda kuma ba su ci nasara ba a wannan shari'a muna miƙa hannayenmu na 'yan uwantaka na zumunta su zo mai aiki wa jihar bauchi saboda abin da yake gabanmu nasara ne kuma ba mu da gaba da kyama ko da mugunta wa kowa kuma bugu da ƙari ba za mu yi ragwanta bisa raini ko wani zagon ƙasa da za a mana ba mu dai abin da muka sani shine mun mika al'amarinmu Allah da kuma al'umma ubangiji da suka ba mu wannan dama mu musu aiki abin da yake gabanmu shine mu ga cewa mun cire bauchi daga cikin hukuba na taɓarɓarewar ilimi na kiwon lafiya na ma'adanai na ɗimbin bashi da yake kanmu kuma ba za mu bi kowa da bita da ƙulli ba a gefe guda kuma jigo a jami'ar apc da ta sha kaye alhaji hassan sharif sarkin arewan bauchi ya ce yanzu aka fara domin za su ɗaukaka ƙara yanzu aka fara ga dan mahaukaciya saboda haka ni abin da zamu ce kawai shine jama'a mu su kwantar da hankalinsu nasara yana tare da jami'ar apc insha Allah kuma za mu samu nasara a kudu afil kuma za mu yi afil bayan watsi da karar da kotun ta yi har ila yau ta ci tarar masu shigar da karar kuɗi naira dubu ɗari uku abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ban da a gaida Abdul Wahab na musamman. Daga Najeriya kuma bari mu ƙetara makwabciyar ta jamhuriyar Nijar. inda a ci gaba daukar matakan janyo bangarorin azbunawan yankunan agadar zatawa da dai sauransu tun bayan sasantawar da aka yi ta ƙarshe an yi wani taro a yamai babban birnin ƙasar inda aka jaddada muhimmancin fara amfani da harshen tagalan matakin da ya samu goyon bayan ministan cikin gidan nijar bazu muhammad salmamu na ma gare ka. a yayin taron da suka gudanar a tsawon wunin lahadi ne shugabannin al'ummar igdalan da suka zo birnin ya mai takanas don tantauna batun shigar da harshen taglan a jerin harsunan kasar niger suka jaddada wannan bukata da suka shafa shekaru suna fafutuka a kanta shugaban kungiyar ord ashwela igres na ganin lokaci yayi da wannan al'umma za ta fara morar yancin da doka ta tanadi domin 'yan kasa igdalan suna da yawa halba kadan ba za su kai fiye miliyon ka gani yawancin mutane a agada su ne yawancin mutanen tawa su ne sarauta sarauta guda wajen bakwai gare su akwai igdaran da ba su shi hausa ba shi zuyin buzanci ba su shi ba babu magana da suka shi in ba igdalci ba kenan in ba a sa harshen su ba cikin halustar nijar an kai magana shi cikin tele an kasa shi cikin radio kenan an kebe su an toye musu haƙƙi. Igdalan na daga cikin al'ummomin da suka kafa garin Agadas in ji masanan tarihi. Saboda haka sarkin Ayir mai martaba Sultan Ibrahim Umaru ke cewa amincewa harshen Taglal a matsayin harshe na sha ɗaya a wannan ƙasa abu ne da ya kamata a yi na'am da shi. Lalle Abdullawa ne su ma amma yaran su da ta zabi'a su da ta da su da abin da suke gai ma ba ɗaya bane da Abdullawa don kuna da nasu harshe daban amma abzuna ne wanda yake dama suna cikin kasa abzun kuma da cikin kasa tawa don ko wannan daidai ne eh, gwamnati ta diba wannan tambaya da suka yi a tabar wannan forum da suka organize eh, masana su kama saboda wannan eh, mutanen a ba su hakkinsu harshen su ya zama na shi ma harshe na kasa kamar sauran sai na niger da yake jawabi a yayin bikin bude wannan taro ministan cikin gida bazum muhammad ya bayyana cewa ina tare da ku a bakkaina kuma zan ba ku goyon baya a wannan gwagwarmaya domin mataki ne da ya daidai da tanade-tanaden kundin tsarin mulkin kasa. Il est totalement constitution. Amincewa harshen Taglan a matsayin ɗaya daga cikin harsunan Nijar wata hanya ce da za ta baiwa yaran al'ummar Igdalan damar samun ilimi a ƙarƙashin tsarin karantarwa cikin harsunan uwa. cewa wanda gwamnatin kasar Nijar ta so mazartar da shi a 'yan shekarun nan in ji Mamman Sale mai baiwa Prime Minister shawara a fannin ilimi. Yana da muhimmanci a hanyar likan koyar makarantu saboda yaro yana ganiya tun karami abin da ake maka amma an ka ɗauka gaban da yake da turancin nan yaro kamu ma ya samu ya gane menene turancin wajen shekara uku yake yana karatu amma duk da wannan kaguwa bai gane ba abin sosai to haka shine suke so gida a gane da yaran nan nasu yari ne kaman kowanne a muhimmin tashi. A ƙarshen wannan taro na wuni daya mahalartan da suka hada da masanan tarihi da sarakunan gargajiya da dattawan al'ummar egdalan na da alhakin gabatarwa hukumomi shawarwarin da suka tsayar kafin daga bisani a shigar da bukatunsu a zauren majalisar dokoki domin nazari a kai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger wannan haka yake a kuma gaida Sulaiman a shirin na hantsi za a ji wannan. Shi dai wannan iri an ba mu irirrika masu kala uku. E, eh, ɗaya ana kiransa PBR, ɗaya ana kiransa p 10 na uku ana kiransa p 60. Wannan muryan wani manomi kenan a garin Bagadawa da ke karamar hukumar Bici inda yake bayyana wani sabon iri da baya bukatar feshi da yawa kuma ƙwarin wake baya masa illa a wata gona da aka gudanar da gwaji na sabon ingantaccen irin wake. To lallai kam sai kuma a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan bar mu za ku gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Daɗin lokacin bature an gaya mana wallahi saniya tana tafiya bature yana binta a jeji yana nazarin me yake damunta. Amma yanzu an wayi gari wai makiyayi a ƙasan nan an bar shi yana gararan ba saboda rashin gata burtalin da zai wuce ma ya tsallaka ƙasar nan ya tafi ma inda zai je ya kiwo ma babu shi an toshe. jama'a muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin tambaya me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayyar najeriya da wanda gwamnatin jihar benue ta taba yunkurin ta yi akan makiyayanta ne sannan me janyo lalacewa zamantakewa tsakanin al'ummar fulani na mutanen wuraren da su fulanin suka saba zuwa suna kiwo sannan ta wani bangare ne kuma gwamnatin buhari ta saki hanya a kokarin ta na tunkara waɗannan matsaloli na fulani da makiyaya ba da bayan haka menene babban abin da yake haddasa barna da tashin hankali a tsakanin su waɗannan bangarorin biyu na manoma da makiyaya wannan su ne batutuwan da muke son kara a ci gaban muhawarar da muke kawo muku wacce mu na abuja hassan mai kai ne shirya mana a tsakanin shugabanni biyu na kungiyar fulani honorable khalil muhammad bello shugaban kungiyar kulan allah ta kasa wanda baya son shirin ruga da kuma alhaji gazu gwalalo tsohon shugaban kungiyar meti allah a jihar benue wanda yake ganin akwai alherin da za a iya samu a shirin duk wannan cece kucin fa ya biyo ne bayan kudirin ita gwamnatin najeriya na fitowa da shi wannan shirya na rigaɗin da nufin wai ta samar da makiyaya wuraren da za su dinga kiwon su abin da wasu suka ce yana da kyau wasu suka ce to a yi dai mu gani wasu kuma suna cewa su san ba sa kaunar wannan shirin to yau hassan zai bude tambayar sa ta farko ne ga shi honorable khalil bello kamar haka honorable khalil muhammad bello idan muka duba al'amuran da suke addaban tsarin kiwo da kuma makiyaya a najeriya a halin yanzu Garis Godolo ya ce abin ya yi magana akan batun matsalan burtali. A bangaren ka menene ake yi da ake samun ci gaba da walwala da bunƙasan al'amuran kiwo wanda hal yanzu ba a yin Masha Allah wannan tambaya ta fi kowace birge ni duk abin da kake. Yanzu mutane sun ɗauka cewa makiyayi kawai abin da suke ganin mu akan mamugunta ne masu kashe al'umma ko masu abubuwa daban-daban. Kuma ba haka bane. al'umma sun san yadda makiyaya suka zauna da lafiya da al'umma makiyayi zai zo gari ya sai da dabba ma inda yake sauka ma ya bar wannan kuɗin a gurin ya tafi ya ƙaura ma basu in ya da in bai da ba ma kawai shi kenan an zauna lafiya da su su da manoma an zauna lafiya za su zo gonarka su zauna ma za ka je ma ka gaishe su su baka rago ko ina babu fitina don me kowa ana bashi haƙƙin shi ana ba manomi haƙƙin shi ana ba maki ai kullum a rayuwa kar ka duba yanzu ka duba baya ka duba mai gobe za ta kawo ai makiyayan da ba haka suke ba sai a duba me ya faru so abin da daɗin lokacin bature an ga mana wallahi saniya tana tafiya bature yana binta a jeji yana nazarin me yake damunta amma yanzu an wayi gari wai makiyayi a ƙasan nan an bar shi yana gararan ba saboda rashin gata burtalin da zai wuce ma ya tsallaka ƙasar nan ya tafi ma inda zai je ya kiwo ma babu shi an toshe su ma manoma sun ɗauka kamar don su kaɗai Allah ya jejin nan kana da gona mai faɗi amma kullum kana cin kana cin kunya biyu uku duk sun toshe burtaloli ba ma na kwaltan ba babu inda dabba za ta bi ta wuce so manoman shi yasa muka ce kullum Allah ma'anarta da ka dakatar da ni mu makiyayan mu ji tsoron Allah kar mu shiga gonar mutum kuma ya zo mu harbe shi da kibiya mu ji tsoron Allah mu tsare haƙƙin wani dan Allah tsare haƙƙin mu kar mu cutar da manoma abokan rayuwar mu su ko manoma su ji tsoron Allah su ma su daina toshe burtuli da wurin kiwo ita kuma gwamnati ta rinka sawa kiwo kasafi kamar yadda take sawa dukkan fannoni don haka dukkan abin da makiyaya suke aikatawa yanzu ko abubuwa wallahi sakamako ne na rashin adalci da ake musu in ko rashin adalcin nan ya ci gaba to kasan nan ba barazana nake ba gaskiya nake faɗi ko ina ƙasa kuma za a ganta ƙasan nan zuwa gaba Allah kaɗai ya san halin da za ta shiga amma wallahi ka je gabashin yobin nan ka duba da borno gaba ɗaya da arewa maso gabar akwai wanda yake da shanu dubu yau babu ko guda ɗaya duk mishin da aka kawo nosis development din nan ma babu dabba a ciki abu kaɗan ne wallahi za a yi manomi makiyayi a sake zaman lafiya da shi irin yadda yake tun da can ai da can ba haka muke ba garis galilo idan muka duba manufofin gwamnatin shugaba muhammadu buhari akan al'amuran kiwo dinnan menene ake ba daidai ba abin da yake da ba daidai ba yayi magana misali yanzu kaga kaman ko wanda suke gudun hijira din ko wani abu in aka je aka kone wani waje sai a ce an kone mutane waje kamar yanzu misali kamar state da fito a Benue yayi apply miliyon biliyon hamsin yayi wanda wai wannan shi gwamnan Benue Dr. Samuel Otoko ne yake saboda mutanen da aka kone musu wajaje aka kashe su aka yi Fulani nawa aka kashe ai ga fotuna nan Fulani nawa aka shanu nawa aka kashe su kaga nasu babu kuma in za a ba da wani compensation ko na wani fulani ba a sa ba a kirga su a ciki. To ina zuwa ni Benue din nan kam menene nake kawo matsala tsakanin makiyaya da mutanen Benue din nan ne? Abun da yake kawo matsala shine a lokacin nan kamin wannan gwamnan ya zo shi lokacin gwamna akume in aka yi wani abu da makiyayi da manomi wannan ƙauyukan ƙauyen da suke din da sarkin da arɗon fulani din suna haɗuwa suna gane juna an haɗa wani komiti sub komiti ake wani. lokacin tsohon gwamna kenan tsohon gwamna akume kenan minista mai jiran gado yauwa minista mai jiran gado na yi murna ma da aka yi saboda ya sa abin da yake mutumin bayan shi kuma susuwan ma da ya zo haka ne amma daga zuwan wannan gwamnan ya ɗauka abu kashi biyu a wannan abu na farko dai kami ya zo mu fulani muna nan ya same mu kuma mu dinnan duka gaba ɗaya fulani wanda yake wajen ya yi kamfen da mu riga riga mun je da shi ni dinnan na je da shi a lokacin bayan an gama kamfen ya ce mu na to zai ba da special advisor ma na fulani musamman in wani abu ya faru za a kira fulani ayi yi kaza yayi muka ce to abu da muke so shine wannan furtolin wanda aka tottoshe na fulani a buɗe musu shi da wajen da za su ba shanu su ruwa kuma a basu to daga baya kawai sai je zauna da kansa da yan sa suka kawo lo suka ce ba sa so su ga wani mutum yana kiwo a waje ya za a yi rana ɗaya kawai ya tashi a ce ya shanu ina zai kai su eh to ai wannan watakila in ka kula a wancan lokacin da ya yi wannan dokar ana yawan samun matsala na tsakanin makiyaya da manoma a Benue. Matsalan manoma da makiyaya babu shi yanzu mutanen da suke kashe mutane kama hukum da eh, da katsina ala ai wannan Ghana ne shi ya san shi ai su shitire suna fada da kansu da kansu a katsina ala shitire da zai suna fada su sankaradin kansu suna fada da kansu ai mu mun sani wajen ka mun sani su da kansu suna fada amma shi kansa da ya tashi ya kawo wasu livestock guard kuma aka ba su bindigogi kuma hukuma dinnan tana ganin su da shi me yasa a lokacin ba za a kawo kama su su ba a ce me yasa kuma sun ga fulani sun kashe abun da aka kashe muna shanu wajen ya fi miliyan ishirin wani fulani an kashe masa saboda bakin ciki ya fada ruwa ma na fada lokacin ai mutum ya saboda bakin ciki ya fada ruwa ma saboda ba abun da zai kiwo kuma ya kamata gwamnatin nan su kafa komiti musamman na wannan binodin taraba nasarawa ai ga abun da aka yi a gimbu aka sassare mutane da yara kanana jiwo sun da ya je ba sai da yi kuka ba a sardana local gam a kafa kwamiti su fulani na su mana na state ɗina su zo su bada nasu su ma wannan mutane zo su bada nasu a gane me matsalan wannan abu amma su kawai sun kawo report sai ya dauka fulani kuma sun kawo nasu ba za a dauka ba me yasa mu ba 'yan najeriya ba ne mu ma 'yan najeriya ne khalil bello na tabbata kuna da shugaban kulen Allah rashin jihar benue me ke gaya muku ne abin da muka ji kawai mu dai ya ce mana babu ma fulanin a benue Ko kamar yadda ma ya faɗa Mun a eh, na tambayi man namu na filato alai boro husaini ya ƙara tabbatar min da haka cewa babu ma makiyayan a benue sun fice to me kuka kuka akan haka idan ministan aikin gona ne ai shi ma daga benue yake kuma ya sani dan haka babu abin da za a faɗa mishi kuma lokacin da muka kawo matsalolin makiyaya a gwamnatin tarayya kamar yadda na nuna maka hotuna mun ce shin makiyayin nan wannan ba gwamnatin tarayya kaɗai ba har da na jihohi na arewa ba ruwa na da kudu mun faɗa musu shin don mutum makiyayi ne shi ba shi da haƙƙi na arzikin ƙasar nan duk kuɗin da ake kashe yau ɗigo ɗaya cikin ɗari ko cikin dubu ba a sa wa kiwo wanda don amfanin makiyaya mun faɗa musu yau gashi ka san ni matsalar biniyo ɗin ka san kowa da hanyar da yake kallon abubuwa kai kake kallon matsalar biniyoyi madalla wato matsalar biniyoyi ni yadda nake kallon ta kasancewa kasan da makiya idan sun taya za su tafi Chadi za su tafi Kamaru to duk wuraren na akwai matsala su kuma gwamnonin arewa din kafin ka iso binuwa din wanda dabbobin ma dukiyar da Allah ba su ne ba su tsaya sun taimaka sun raya wuraren kiwo ba sai shanun gaba ɗaya suka dunguma suka tafi binuwa saboda akwai ruwa da ciyawa kaga Benue ba za ta iya ɗaukan su ita kaɗai ba don manoma ne ba jeji ne wanda ba kowa a ciki ba ni ina ganin shi ya zo ya ingiza abubuwan suka karu suka rincaɓe gaba ɗaya. Garis Gololo idan muka ɗauki Benue ɗin nan ita ta yi kaurin suna a duk Najeriya wurin samun matsala tsakanin makiyaya da manoman nan domin a nan arewacin najeriya da in ka cire kamar jihar zamfara wanda 'yan bindiga suke ta aika aikansu da kuma a baya bayan nan katsina da wani bangaren kaduna a arewa bayan da ya kai jihar benue a benue ne aka fara samun babbar matsala wacce ta haddasa 'yan gudun hijira sakamakon rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma kai dan jihar benue ne kuma ka jagoranci kungiyar meta allah a wannan yanki menene za a yi ne a shawo kan wannan matsala wanda zai hada da dukkan muradun kowane bangare ba na ku kadai ba To a gaishe ku malamai sannan ku da kokari muna fatar na bayanan da ke tusguwa daga wannan muhara din suna da samar da karin haske dangane da bututun da ke da alaka da Fulani wato makiyaya da kuma su manoma da sauran dai al'ummar da kiwon ya shafa. a makon gobe allah da za mu yi kokarin kawo muku ra'ayoyin wasu ku akan wannan batun na riga da sauran batutuwa masu alaka da su yanzu zai muna son mu gode su bakin namu honorable khalid muhammad bello da kuma shi garis gwalalo musamman da kuma shi wakilin namu hassan mai na kaina da ya shirya muhawara da amadadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington dc mu baku lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga zahara ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar ta Turkiyya ke yi da kai farmaki kan mayakan kurdawa. A jiya Litinin, shugaba Trump ya ce, Dakarun Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiyya ke yi. Sai dai ya gargaɗe ta cikin kakkausan harshe da cewa, idan har ta wuce makaɗi da rawa majan kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun aika da takardun sammace ga ofisoshin ma'aikatar tsaron Amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar White House a ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da majalisar ta sa a gaba. Majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da Trump ya yi na rike tallafin kayayyakin soja da aka warewa ƙasar Ukraine. Hukumomin Iraki sun yi alkawarin hukunta duk wani jami'in tsaron ƙasar da ya aikata ba daidai ba yayin daƙile zanga-zangar masu adawa da gwamnati. Rundunar sojin ƙasar na kuma shirin janye dakarunta daga wata anguwa da ke birnin sadar da ke arewa maso gabashin bagadaza a wani mataki da aka ɗauka na kwantarwa da masu boran hankali prime ministan pakistan imran khan zai fara ziyara aiki a yau talata a china inda zai gana da shugaba Xi Jinping da Minista Li Keqiang don tattauna dangantakar kasashen biyu da kuma yanayin tsaro dangane da matakin da Indiya ta ɗauka a baya-bayan nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. To masu sauraron mu da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Zahara Amin Fakioci ta karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin da ku. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le monde